الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر لكراتم وأشكر في جامع الترمذي قال رحمه الله يجي باب باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار wato babu da ke karantar da mu game da alwala akan duk wani abu da wuta ta canza shi duk wani abu da aka ɗora a wuta aka dafa ko aka soya idan mutum ya ce zai yi wato alwala wannan alwalan wata irin alwala ake nufi shine malamai suka yi magana biyu wasu da tafi kan zahirin alwala da aka sani wanda mutum yake yi kafin ya yi sallah wasu kuma suka tafi kan cewa mutum ya wanke hannayensa ya kurkura bakinsa ake nufi kan duk wani abu da aka tsora a kan wuta malam yake cewa ya da kawo hadisi da isnadinsa daga ibn abi umar ya dangana shi zuwa ga abin huraira radiyallahu anhu abu huraira yace fara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mishin Allah su tabbata a gare shi ya ce alwudu mimma mastatin na, wato alwala ana yi ne game da abinda wato wuta ta taba shi walau min tauri aqitin ko da wato raguwan yankin wato afirki wato afirki cikin wannan eh, nono lagumi da ake busarwa to suna ta eh, shi a wuta don ya canza sannan su ci to ko shi ne idan mutum ya ci tunda wuta ya taba wuta ta canza shi to za a yi alwala ƙwada faƙaɗa lahunan abbas ibn ya ce ya abu huraira ana tawabba min al shi shin yi amfani yi alwala saboda jimin shine kamar kitse idan muka yi amfani da abu mai mai haka wanda aka narkar a tawadda da al-hamim zamu yi alwala ga duk wani abun da yi tsaura wuta yi zafi ya canza shi ma komai zai zamu yi alwala ya dinga kawo irin na misalai qala yace fa qala abu hurairah abu hurairah yace ibn akhi ya sai dan dan uwana إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا إذا كاج حديث لك منظور صلى الله عليه وسلم kada ka buga masa misali ka tsaya akan abin da annabi ya faɗa karka ce in ka zane ba in kaza ne ba malam yace wannan hadisin a wannan babin an samu daga ummu salama da ummu habib da zai bin sabit da abu talha da abi ayyub al-ansari da abu musa al-ash'ari ibn sarawaita wannan hadisi malai ke cewa wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm al-wudu'a mimma ghayyarat an-nar wasu malamai sun gani cewa abinda wuta ta canza za a yi alwala da shi wa aktsaru ahli al-ilm amma mafi yawan masana min ashabin biyu sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam والتابعين ومن da التابعين suke bayan بايانتو ala tarfin wudu'i ma bayyaratin nar suna kan barin alwala wato gami da abin da wuta ta taba shi wannan farkon lamari wato ana alwala ga abin da wuta ya taba kowane irin abu ne wuta ta canza ana alwala to sai kuma aka zo kan yanzu ba za a yi alwala akan abin da wuta ya taba ba sai dai wani abin kuma shi ma zai zo shine malamin ke cewa anan babu ma ja a fitar fil wudu min maghayratin nar wannan babi ne da ke karantar da mu barin alwala akan abin da wuta ya canza wato wuta ta canza shi bala ya kawo hadisi da isnadin wato zuwa Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu Jabir yace kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ma'ahu manzon Allah alaihi salatu wa salam ya fita ina tare da shi fa dakala ala imra'atin min al-ansar sai annabi ya zo ya shiga wurin wata mata cikin matan ansarawa fa zahabat lahu sha wannan matar sai ta yanka wa annabi alaihi salatu wasalam akuya ta soya fa akala annabi sai ya ci daga naman wa ta tu bi qina'in min sai ta zo masa da wani kamar faifai wanda akwai rusab dabino da danyen dabino akai fa akala min sai annabi ya ci daga wannan dabino thumma tawadda'a lidhuri sai annabi yayi alwala ga sallar azhar yayi alwala sai aka tashi aka yi sallah wa salla sai yayi sallar azhar sun man sarafa sai ya dawo daga sallah ya shiga wurin wato gidan wannan matar aka zauna fa atadu bi ulatin min ulati sha sai ta zo masa da raguwa raguwan naman da wato aka kina akuyan sai ta zo masa da wannan fa akala sai ya ci daga naman sallar صلى wa lam يتوضا sai ta ce sallar la'asar amma bai yi alwala ba kaga da farko abinda wuta ya taba ne an tsaye ci ya yi alwala amma na biyun da ya ci abin bai yi alwala ba wannan ya nuna kenan duk abin da aka tsora a wuta in an ci ba za a yi alwala irin alwala na wanke gabbain alwala gaba ɗaya ba sai alwala a ma'anar wanke hannaye da kurkura baki wannan duk wani abu inda abin nan zai kama baki to lalle mutum idan ya ci wannan abin to ya yi ya kurkura bakinsa kuma ya wanke hannunsa kada ka zo ka shiga kayan sajada ka aje hannunka makocinka yana jin kamshin abin da kaci a jikinka ka ganan ma bai yi ma'ana ba saboda haka mutum zai wanke amma alwala yanzu an ɗauke daga abin da wuta ya taɓa na dukkan nau'ukan abinci wannan su ne hadisanmu na wannan lokacin insha amma za mu zo mu ji kuma akan naman rakumi shi kuma yana babi daban zaman kansa Allah ya dace da mu ga shigar manzon sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi